yau biyu ga watan zulqa'ada hijira dubu ɗari hudu da arba'in da bakwai an daidai da sha tara ga watan hudu dubu biyu da ashirin da shida darasi na ɗari biyu da ashirin a cikin ita sunna na saidi sadiq رحمه الله تعالى muna magana akan zakka wanda bayanai da sun gabata haka akwai sauran bayanai masu zuwa da yawa wanda suke da alaƙa da ainihin zakka saboda ibada ce mai girma mai faɗi mai fatoyi da yawa sannan kamar da muka sani akwai zakar dabbobi akwai zakar kuɗi wadda ake haɗa ta da kadara akwai kuma zakar amfanin gona a zakar amfanin gona idan ce amfanin gona don mun yi bayani a baya yana da alaka da kayan itace kamar dibino inabi sauran abubuwa da ake ci a rayu musamman a wancan lokaci sai kuma kayayyakin shuka gero dawa masara shinkafa da sauransu wake nan duka ana fitar musu da zakka nan wata mas'ala ce ma da yake so ya dan yi magana a kanta shine al'aklo min zar'i al'aklo min zar'i ina hukuncin mutum ya yi noma kamar masara kafin ya gama tattarawa a san me ya san ya bai ɗan tsinkinci masara ya je ya dafa ina hukuncin wannan tsinkar da yi ya shiga haƙƙin Allah ko kuwa ya ci bilis da kan aka zo na ka zo da Allah sauka ba sai Allah sauka da wancan abin da ya ci ba na fata an gani misali za ka yi samun mutum ya yi noman na kila yana da bukata ba dai sayarwa ya ba ko dai ya kai masara kamar rabin buhu misali ko dai aka ci a gida amma dai ci yi. ba sayar waye ba cikin wannan cin da ya yi aina ba a sata ko ka irin kanyu da ake ɗaukowa a ci ya halatta ko bai halatta ba sai ma ya je ya jehu sahibin zar'i ya halatta ga mai gona shi ne sahibin zar'i ya shuka an yi akula ne zar'ihi ya ci daga shukarsa babu laifi ala yi hisabu alaihi ma akala da ba za a lasafta mishi abin da ya ci ba a cikin abin da za a ce me ya samu bana wanda za a fitar mishi da zakka shine wala yuhsabu alaihi ma akala minhu qabla al-hasadi kafin a zo a girbe ba za a lasauta da yankin cin da yayi ba kafin a zo a girbe kenan za a la'asari ne da bayan an girbe an tattara sai a ce me aka samu ba za a yi tunani a ce to ai ka tuna cewa ka duka kaza ka duka kaza abinda ka iya da kila ya kusa kaiwa buhu ɗaya ana ci a gidanka ko da ke idan an samu buhu goma to sha ɗaya kenan ya ce a la'anna al'ada jariyatun bihi domin al'ada ta gudana da haka abin da da al'ada an saba da ma ana yi ɗabi'a ta gudana ana yi duk mai gona ya yakan yi haka ko akan yi haka da sauransu kama yi ukalu ya yasir sai abin da za a ci abu ne wanda bai kai ya kawo ba abu ne kankani ya yasir fa huwa bihu ma ya ya'kuluhu arbabu sumar min thimarihim shi ma daidai yake simila da kenan da abin da masu ‘ya'yan lambu su ina biyu ɗin su bibiyu ne ɗin suke ci daga divinity mana mai gona divino in yaje kaga ai yakan yi sha'awa ya tsinko ya ci to daidai yake da wanda ya shuka masara ko gero ko wani abu ko da ka yaje dan ɗebi wani abu ya ci wannan ba laifi ba ne ai ba da zar'u duk sanda ya girbe shuka sai ba da zar'a ko husubar zar'u idan an girbe shukar wa sukiyar habbu aka cire tsayar aka sheke kyan za a ce ko aka tashi aka tashi ƙwayar ƙakuru da zakatul mawjudi ya fitar da zakar abinda ake da shi abin da ake da shi sannan daga cikin wannan bayanin za mu sake fahimtar wata mas'ala da muka taɓa tattaunawa shi ne yaushe ne za a fitar da zakar Allah da ya ce wa aku mahasa yawma wala ta sirfi tusrifu innahu yi yuhibbul musrifin za ku ba da zakar ranar da kuka girbi? cewa ran da suka girbe shi Allah ba yana nufin ranar da ya ɗauki kayan girbi aka je aka girbe aka kwantar da shi ba ba haka Allah ke nufi ba domin al'ada ta gudana wannan girbi kawai girbi ne amma bai kai a ran da aka girbe a ce har a ci ba kila sai an tattara an yanke an tattara wata kila masu ya yi kwanaki a gona musamman a zamanin da da ba a sata ko ko ya dan yi kwanaki a gona ko ya shi ne kila ma akwai za a ɗaure shi sannan a rika ɗauko don gani ɗin da ta haka iya mu suke lokacin duniya hankalin ta kwace hmm. yana cikin karan yanzu Allahu Allahu Akbar. Amma yanzu yana da wahala. Eh, wai me faru ne? Wato muna muka canja kenan. Inna Allah la ma bi ma bi Wannan yana nuna abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa cewa badiru bil a'mali fitanan كقطع الليل المظلم كقطع الليل المظلم يصبح يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلا a tabin da yake cewa ku da wuri ku gaggawa ku rika aikata ayyuka na gari wannan za ku habbai tun kafin wasu lokuta su zo na fitintunu abin da yake nufi da fitintunu na zaganyewar imani kullum yana zaganyewa yana low yana ƙasa annabi yake waɗannan fitintunu da za su zo su suke gazayin imani kamar yankin dare mai zuhu yake alamai suka ce abinda annabi yake nufi da kamar yankin dare mai ne. shine litintinin za su rika zuwa ne kamar tarbi kamar abin nuna a wutar waya ya tsinke wannan na bin wannan wannan na bin wannan kuma duk wanda za ta zo annabi ya ce yurakku ba zuha ba'dan sharar fage take yi wadda za ta biyo baya ta fi ta girma wato ma'ana idan kana ganin wata fitina yanzu misali na sha buga misali da da da na sha buga misali da a caɓa da da aka fara a caɓa sanda aka fara a saba ba za ka taba ganin mai ta hau a saba ba musamman musulma in ko ka ga mace a mashin to ko dai karuwa ko kuma yadda ka fi tsari a unguwa ita ma ko ta kusa zuwa unguwa su sai a sauke ta saboda kunya take biya a ganta ta hau mashin sai ta karu so a ƙasa karatu an ganta ta homa shi ana ta an gani to tun abin yana shiga ana ganin haza kwanye ba ne haka wayi gari yanzu ma kowa yake hawa zai yi ba ma kowa ba matan aure ba ma matan auren da ta ko biyu ma ko uku ba ma wannan ba mutum ne da kansa da safe zai ce bari ne kira miki dan asaba yanzu ya ɗauke shi ya kai shi asibitin da sassafe mijinta ne da kanta ne zai je kira to abu yana zuwa ne zuwa bai haka sai an fashe an sabo baya zuwa rana ɗaya sai yana zuwa ana ilfi da shi ana sabawa da shi ana sabawa tun ana yana ba komai ba ne har a wayi gari sai ya zama jiki sai ya rika fakama yana ɗaukaka a fata an gani to hakan mas'ala ɗin da kake gani irin su kisa ɗin da ake yi don an yi kisan sai ka bi hankalin ka ya tashi wai an kashe wani mutum a gida ya kasa mutum ɗari biyu ma a yau ɗari biyu ba mu ci gaba da hira kamar ma ba a yi ba ya ko da ce an zo mu tsaye biyu an kashe mutum ɗari biyu ɗari biyu wallahi ko ba abin da zai canza to hakan da kake gani karka ɗauka wai sai ki za a sani tunda annabi yake yuratu qubadu ha ba to wata ran abin sai ka ganshi ya wuce fiye da ma kake tunani ya yi da kake tunani to da haka abin da muke so mu ce shine kullum ɓarna tana zuwa ne zukata na ƙara lalacewa na ƙara lalacewa a wani hadisi wanda imamu muslim ya rawaito yana abin da kake gani da rashin kunya da take faruwa da menene annabi ya ce na ranku da Allah alkiyama ba za ta tashi za ta tashi ba hatta ya da nasu tafasada al-himal ma'ana sai an yi lalata irin yadda jakuna suke yi a titi ila kai a garin ku ba a fara bane amma a wasu gurare ko a kudu ko a wani guri to za ka iya gani yanzu kawai za ka rika bin abin ne ko a midiya a kuma da da nake bin wani kilitin malamin daurawa yana cewa ko wani grup wanda suka sa matansu na hijira suka shiga yana magana akan mata ne irin matan aure ba na 'yan mata ba kawai 'yan lafiyansu ne haka sau da aka yi suka shiga da kuɗin da za ki biya da irin wasu irin kike fi a turo miki za kaza kaza yana ba da labari wannan tun ana yin sa a ne ko kuma a midiya ta ana talla in kana so ka ga kaza latsa kaza in kana so ga kaza latsa kaza muna da kaza muna da kaza in kai mai sha'awa ne ka shiga gurbin saboda mu zai zama ba komai ba yara da suke tasowa duk suna mallakar waya ana komi nan gaba duk yana abubuwan sai an zo ana yin ta physically a aikace Hukun kana gani kana cewa subhanallah kaza kaza wata ran sai dai mutumin kirki annabi yake in ya gani sai ta da kun dan koma gefe la wi tazalkum an tarik da kun dan mata abin yana zuwa ne ba zuwa ran na daya amma ka kalla abin dole zai zo da ya sa aure baya yiwa ga tsada ga al'amuran kuɗi sun yawan ga yawan mata na ƙaruwa ga kaza za kaza za ga zawarawa ga menene duka ba a yayi gari wasu har su koma da Allah ma ba za su yi auren ba ga ƴan ga sadan adam kuma da ba ruwan kowa addini kuma ana kokari a cire shi daga rayuwa a har an zo wannan matsayi da haka dai a nan malam yake cewa babu laifi idan mutum ya ci wannan shuka daga cikin abinsa to da ka fai da hufi da zar'u wa sufi wal hubbu ukuri da zakatul Su ila ahmad an tambayi imamu ahmad amma ya akulu arbabu zuro game da abin da arbabu zuru'i masu noma kenan masu gona su ne arbabu zuru arbabu jam'i ne na rabbu asalin rabbu kuma yana nufin mamallaki arrabu ba wai sunan Allah bane da kake ga ana cewa rabbu a ma'anar shi da ona mamallakin abu a larabci sun kace man rabbu hazihin nazara man rabbu hadhihi nazara waye ne wannan gilas ne suka ce ana rabbuha na wannan ne ne shi a larabta kenan to shi Allah shi ne rabbul alamin ma'ana wanda ya mallaki talikai mallakar sa ce ta kan sai alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah mamallaki ubangijin talikai ma'ana talikai na haka ne mallaka su ce shine ma'anar rabu ina fata mu gani Yana a larabci kenan to yayin da kai ma kake ta ya rabbi ya ubangiji na kana nufin ya wanda ya mallake ni wannan kamar wani yabo kake wa Allah ne shi ne yake abin da duk aka tambayi imam ahmad abinda masu gona suke ci min al-farik na farik farik shine kamar tuni ko wani abu da wanda yayi abu ya bayyana ko dan itace ne ko daga ita wannan nasara da muka da misali sai ya zo Allah abin da duk suke ci sai ce la sa ba laifi an yi kula min shi da shi ya ci ma ya hata bi laifi abin da yake da bukata كذلك قال الشافعي حكى الشافعي ما يفعل بليت بليت بن سعد وابن هزمي بالإمام ابن هزمي ابن هزمي كان علي بن أحمد ابن هزمي الظاهري علي ابن أحمد ابن هزر جكانة مشي أحمد ابن علي وتوفي هذا زوناني أسونا أحمد ibn ali shi kuma aliyu ibn ahmad aliyu ibn ahmad sunan ibn hazan kenan shi kuma ibn hajar sunansa ahmad ibn ali wato sun saba a wajen sunan ibadu su buka sai dammu zar'i wasu mari dammu zar'i wasu mari ina hukuncin haɗa kayan amfanin gona da wani ƙwayar zuwa wata ƙwayar haka ‘ya'yan itace zuwa wasu ‘yan itacen don a tada misali na fata mun gani. wannan kan a bayan mun yi magana cewa idan nau'i ɗaya ne ana yi amma in ba nau'i ɗaya ba ne ba a yi nau'i ɗaya shi ne dibino da dibino dibino da dibino suna ya tara akwai manya akwai ƙanana akwai mai kyau akwai mara kyau akwai mai zaki akwai mara zaki akwai mai barci akwai mai kaza dibino Allah kada san adadinsa sai dai abinda idan sai nuna maka to idan kana da dibino a wancan gonar kana da dibino a watan gonar kana da dibino a watan gonar kowane da kalashi to wani a iya haɗawa a tada misali inda duk sunan sunansa dibino na fata mun gani to nau'in kenan don ko jinsin ɗaya ne amma idan jinsi ya saba dibino da inabi misali inabi da kai dibino da ba wannan ba a haɗawa haka ɓangaren kayan abinci haka masara akwai jago akwai fara idan kana da ja a can kana da fara a can da za a iya haɗa sauni haka maiwa da gero mara su haɗu ka shuka gero a can ka shuka maiwa a can ai duk gidan su ɗaya ɗan ne da ɗan jimai ba zai ta ce sai gero ya kai misali mai wana ta kai misali a nan zan fitar wa kowanne ba gaskiya bisin ta daya dan da ma wanda ya san wani ma bai sani ba zai ta ai kawai shi bai san ba zai ma iya gane bambancin su ba to haka dawa ma iri iri ce akwai fara akwai ja akwai ƙaura malam kai ne wani ga su nan dai iri iri to wannan ma za ta iya haɗuwa sai me zai haɗu yau sai shinkafa ita ma iri iri ce daban-daban ce akwai ta irin shinkafa ita ma haɗa ta za ta shi ne ma'ana banni zuro wasu ma ittafaqa ulama malamai sun yi ittifaqi wato sun amince sun sun agreement ala annahu yudannu anwa'u samari ba'dahu ila ba'd ko ba'dahu ila ba'd cewa ana haɗa nau'o'i ɗan itace sashensa da sashi wa in ikhtalafa fil jawda war rada'a ko da sun faɗa wajen kyau da muni a ce hada jayyid da hada rafi wannan mai kyau ne wannan kuma ba mai kyau ba ne wallahi sun saba wajen launi وكذا ba أنواع الزبيب بعضها إلى بعض haka nau'in zabibi shi ne kamar dabino yake nau'i nau'i ne iri iri shi ma ana haɗa shi sashe da sashe wa anwa'il himba haka alkama ita ma kamar shinkafa take ana alkama iri iri ce ana hada ba'a biha ila ba'a wa kada anwa'i sa'iril hudud haka dai bi sauran nau'o'in sauran duk amma a can ya sa wata alama a ƙasa yake cewa in dammal jayi ilar rabi da الزكاة بحسب قدر wahidin yin huma idan kana da dubino mai kyau mai laushi wanda ba shi da tsuka wanda jama'a ke so ga zaƙi ga komai kana da buhu biyar misali ko buhu goma misali wancan mara kyan shi ma kana da buhu goma ko ashirin iri ɗaya ne duk da biyu ne to sai ka haɗa ma'ana ka haɗa ba ana nufin wai ka haɗa suka tuɗanya su ba a ana nufin wajen da ka za ka ce to ina da buhu kaza ko ina da kwano kaza ya kai misali to ya za ka fitar da zakar sai ka ebo a can ka ebo a nan in ka ebo kwano goma a can sai ka ebo kwano goma a nan na fata mun gani shi ne ukhida azzaka ukhidat azzaka za a tura zakan ne bi hasbi qadari kulli wahidin minhuma da gwargwadon alƙadarin yawan kowanne daga ciki daidai da daidai suke a raba lissafin in wancan ya fi yawa kowanne a iba daga gare shi a in kaya samaru a sinasa idan ɗan itace shi ma nau'i nau'i ne kamar bijinan da muka faɗa ukhida min wasatihi to sai a ɗiba daga matsakaicin wato idan nau'i nau'i ne daban-daban ga su ne ba za a ce kowanne sai an taɓa an iya can ba a aida daga matsakaici wanne ne matsakaici ko a duba misali a ce wannan ba yabo ba sallata sannan kuma wannan shi ya ɗan fi yawa sannan kowa ba zai kishi ba sai a iba da ya gari shi <coughs> shi ne mini wasu ƙishi wacan sannan ya ce wata faɗo aidan ala anna uru da tijara don mu ilal asman وتضم الأثمان إليها إلا أن الشافعية لا يضمها إلى جنس ما اشتريت به لأن نسابها مؤتبر به أريد التجارة هاي kadara wanda ake سير shine urudut التجارة wato irin sana'ar da take yi wadda take juya kuɗi da ita ne da na sha buga misali kafet kake yi kake kake sayarwa a wayoyi kake sayarwa duk su ne a shagon ka ga wayoyi na wajen miliyan kaza ana na ce musu urudut tijara ko ba haka ba to su waɗannan urudut tijara ana haɗa su ne da cash wanda yake hannunka ko wanda yake banki a fitar da zakashi urudu tijara tudammu ila al-asban ana ana ana jerin ɗinsu ne da da saman wato da kuɗi kenan za ka je ta muna da waya ta miliyan ashirin a shagon nan kamar muna da kudi miliyan sha biyar a banki ko a hana kashi garshi to da ka za ka ce kenan to muna da zakar miliyan talatin da biyar nawa ne zakar miliyan talatin da biyar sai a gaya maka ce ka fitar ka za ka kalla a ai miliyan sha biyar ce a hannuna ita zan fitar a sai ka hada da har abin da ke cikin shafin da shekara ta yi a je a kuma a jiyoyi kudi ne kadara sai a ji na fata mun gani wannan shi ne urudu tijara su danne da al'asman da su damma al'asman ilaiha haka shi ma kudin ana rada shi da shi ko da ka dubbe daidai ne ina da miliyan sha biyar ina da kayan miliyan ashirin kan ɗauki miliyan sha biyar in haɗa ta da kayan miliyan ashirin kan fitar da zakka سيد إمام الشافعي لا يضمها إلا أن الشافعي لا يضمها إلى جنس ما اشتريت به لأن نصابها مؤتمر به إليش الشافعي إذا أقوم جنس أظن أشي سيادشي أو أشي تنشيدشي yake to ba za a raɓa shi da juna ba misali yin aka ce wannan wayoyi wannan kuma ba wayoyi ba ne ba ka ba da kudi ake yin cinikinsa ba ko kuma wayar ake karɓa ko a ba da wancan abin a madayin shi ne price ɗin da za a karɓa haka kai ma idan za ka sayo da shi za ka yi amfani ka je ka sayo na abin ba da kuɗi ba ya ce to kowanne zaman gashin kansa yake yi kowanne misalinsa daban sai a ware shi daban na fata mun gani واتفقوا على أنه لا يدن جنس إلى جنس آخر sannan kuma an yi ittifaki duk abin da ya shafi jinsin wani abu ba a raba shi da wani jinsi abinda ake nufi a nan shine dabbobi jinsinsu daban kayan amfanin gona jinsinsu daban sauran dukiya ta kudu jinsinta daban kowanne cin gashin kansu yake yi sai ya kai misali haka kuma da kaddara na bangaren dabbobin saniya daban raƙuma daban ƙananan dabbobi daban ƙananan dabbobin ma saboda haka misali ba za ka ce to a haɗa akuya da shanu ba ko a haɗa shanu da raƙuma a tare misali ba wannan ba zai taɓa yiwa ba kowanne yana zaman kansa ne shine ma'ana wattafaqu ala annahu la yubanni jinsi ila jinsin akhar fi takamilin nisa fi ghairi al-hudud wa in dai ba a wancan dan itacen da muka faɗa da kuma ƙwayar abincinsa da muka faɗa ba almashiya ka gani dabbobi ba yi ban mu ila jinsin ba a haɗa wani jinsi daga ciki zuwa wani jinsi daban wanda ba ba fala yi mu ba a haɗa rakuma da shanu in ka kamilin misali wajen a haɗa misali shanu sun kai talatin kuma in sun kai biyar ƙananan dabbobi idan sun kai arba'in wasu ma'ar la idan jinsin ila ghairihi a kaɗan itace ba a raɓa jinsin zuwa ga wani jinsin daban kamar da muka faɗi inabi daban dibino daban fala idan musamman ila zabib ka gani ba a raba dibino da zabibi جديد شيني أنبي التمر بدين شكرالي الزبيب شيكم أنبي شكرالي أتوان ديبوشي اختلفوا الدم الهبيب المختلفة بعدها إلى بعض وعول الآراء وأحقها أنه لا يبين شيء منها في حساب النساء ويعتبر النساء في كل جنس منها قائما بنفسه لأنها أجناس مختلفة وأسماك كثيرة بحسب أسمائها فلا يبني الشعير إلى الشنطة ولا هي إليه ولا التمر إلى الزبيب ولا هو إليه ولا الحمص إلى الأدس <clears throat> da haka shi ma mun bayanin wannan cewa malamai sun yi saɓani waktalafu sun ƙara wa juna ilimi game da raba wasu hufu kayan abinci da kwalifa da suka saba misali gero da dawa wannan sun saba na ji ko wajen ci ma ba a fiye haɗa su ba haka ne ko wake <laughs> dani da gyaɗa wannan iskalafatin ajinas ko wajen ci ba a haɗa sau da haka kowane cin gashin kansu yake ba a raba su ba a jima ila ba to wannan ta an yi saɓani tsakanin malamai wa aulan ara amma ra'ayin da ya fi aula ya fi cancanta wa a haƙƙiha ya fi cancanta da masu cewa a iya yi da wanda ba sa karayi kar a yi ra'ayin da ya fi daidai zan mu shai'un min ha. ba a raƙa wani abu daga cikin su fi hisabin nisab wajen lissafin a haɗa nisabi da yi tabarin nisabu ana la'akari da nisabi ne fi kulle jinsin minha kowanne a jinsinsa ƙa'iman bi nafsihi yana ɗamfara da kansa ne ko kuma yana cin gashin kansa ne da a ajnasun mukhtalifa saboda jinsi ne daban-daban wa sanatun kasira kuma sulki ne wato nau'i ne daban-daban masu yawa da a kuma yi hada gargadon kowane da tuni shi ala don mai sha'ir ilal hinta ba haɗa sha'ir zuwa hinta wala hiya ilaihi ko shi hinta zuwa sha'ir wala tamru ila zabib wato sha'ir da ban hinta da ba a hada shi da zabib wala huwa ilaihi ko shi zabibin ilaihi wala al-hummas ila al-adas ko hummas adas a hummas wake ne adas ma wake ne kanana ne wasu kananan wake wanda ba irin wanda ka ba wanda galiban a kasashen tura da larabawa sun fi amfani da shi ana ta mishi adab to sukan yi fatansa haka sukan haɗa shi da irin biredin na na lebanon bread ake cewa na larabawa to za ka ga kamar wake ne ƙanana amma ba irin waken da ka sani ba wani suna ta mishi adab wani ana ganin kamar ba jinsu su ɗaya ba هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وإهدى الروايات عن أحمد أنا شيني مذهب أبو حنيفة كرأها الشافعي كما يتسي بيان مجنجنين فتوي الرواية ذاك رواية جواب إمام أحمد وإليه ذهب كثير من علماء السلف رواية جسمة على مين ذاك أكاها كالتفش قال ابن المنذر الإمام بن المنذر عبد الرحيم بن المنذر ya ce a ajma'u malamai sun yi ijma'i ala annahu la tudammu al-ibl ila al-bakari wala ila al-ghanam wala al-bakar ila al-ghanam wala al-tamr ila al-zabib فكذا لا يضم فكذا لا ضم في غيرها وليس للقائلين بدم الأجناب دليل صحيح فيما قالوه أما دي أبن دجان دم كفلا في إجماعي ba a haɗa rakuna zuwa ga shanu ko a haɗa su zuwa ga ƙananan dabbobi ko kuma shanu zuwa ga ƙananan dabbobi wala tamr ila zabiq ko dibino zuwa zabibi haka ba la mafi fi ha, haka ma wasu su ma da wanda ba su ba inda sun saba duk babu haɗawa walaysa lil ghailina bi dammil ajnas ko yana so ce ajnas ne eh? sai sai sa adunat masu cewa ana haɗa jinsi daban-daban gaskiya masu faɗin wannan ba su da dalilin sahihun fi ma qaluhu dalilin ingantacce <clears throat> cikin abin da suka faɗa alaita mata ta jibu zakatu fi duru'i was yaushe zakka take zama wajibi game da kayan amfanin gona da ɗan itacenta bugu zakka fi zuru'i zakka tana daga ne idan shaddal habbu in ƙwaya ta haɗu idan ce istadda ta gama nan ko kuma ta gama haɗuwa da tsara farikan ta zama farik farik shine abin da za a iya tura maka gaba da kamar mutum ba iya tsinkowa in na tarasu sai ya kunto ta a gasa ba sharaɗi ne ma a ce sai ta bushe ba misali ta zama fari a ta jibuti sinari ba kuma ɗan itace ne ba yana waje da iza bada salahuha in kyansa ya gama bayyana cewa wannan ya sha wannan ruwa ta sha wannan ba zai haɗu da matsala ba wa yuraku zalika ana gane hakan ne بحمرار البلح بحمرار البلح تهنير جاجا جاجا wannan wato ɗan itacen da ake da shi duk wani ɗan itace ne bala inda jina ne ka aka ga yayi ja kan mai ɗaukar ja ne ko mai ɗaukar yalo ne wa jaryan al halawa fil inab kana idan inabi ne duk shi galiban yakan zama baki ko idan wata kana idan aka gasa aka ji zaƙi ta ya gudana shine jaryanul halawa zaƙi ya gudana ya tabbata game da inabi ta wannan ya yi. Zakata ya ba a shi wala tukhraju zakka illa ba'da tasfiyatil hubbi ko haddi ba a fitar da zakka sai bayan an yi muka ce an tashi ba da tasiriyatul haddi wa jafatu saman shi kuma dan itacen an yi jafat dinsa wato an zo an shanya shi an yi da ya ɗinsa yadda aka saba وإذا باع الزارع زرعه بعد اشتداد الحب idan mai gona kayan shuka ta gama ta gama haɗa kai ƙwaya ta gama bayyana ta yi istirari idan masara ce ta gama fitowa da an buɗe ra'a ga tsaya kawai ko da haka har za a iya zuwa a ɓallan a je ko a dasa ko a gasa sai ya tura da gonar kuma kaga a lokacin zakata waje ba inda an samu istidadin habbi to sai da zakka ta gama wa gama sai ya siyar. wa budurri salasu samari can ɗan itace in ɗan itace ne ya gama bayyana in dubino ne in inabi ne a zakatu zar'ihi wannan zakar gonar wa samarihi da in ɗan itace ne in gona ɗan itace ne alaihi ana kan wanda ya sayar wanda ya saya ba ruwan shi runar mustari ba ruwan wanda ya saya da an na sababa alwujobi al'akari wa huwa fi mulki shi da an na sababa alwujobi al'akari saboda sababin wajabcin ya kullu a kan shi wancan wa huwa fi mulki yana cikin a lokacin mallakarsa wato sanda take mallakin sa ne zakata waje ba ba ta hau kan wancan ba inda kamar a ce an yi ciniki ne wanda kuma dama annabi ya hana ya hana cinikin ko da ɗan isace ya ce hatta ya baduwa salahuhu ya hana cinikin gona ita ma hatta idashtaddal habbu sai kwaya ta gama komai har annabi ya ce akan ne? ɗayanku zai je ya karɓi kuɗin ɗan uwansa musulmi alhali an san akwai cututtuka da ke samun gona ta zo ta lalace a banza ya ce ya san halal yake ba zai yi ba a bari ce komai ya zama kammala Ba za ka san da komai ya zama kammala sai kyau a yanzu zakka tana kan shi domin ko da zai sayar ko ya sayar to me saya zai yi lissafi yanzu zakkar kaza ce za ka kai da tafiyar kai za ka fitar da zakka zakka tana kan mai zo na isiya Allahu ta'ala alam ba mu koya nan insha Allah ikhraju tayyib fi az-zakat sallallahu alaihi wa sallam